dan takarar gwamnan kano na jam'iyyar prp a zaben shekarar 2023 ya koma apc a biyu cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mu ta ara digital a kokarin da sabon shugaban jam'iyyar apc na kasa dr abdullahi umar ganduje yake yi na ɗinke barkar jam'iyyar apc a faɗin najeriya hakan ya sanya tun da aka tabbatar da shi a matsayin jagora yake ta fafutukar mutane daban-daban musamman daga sauran jam'iyyun adawa domin a tafi tare a ranar talata 28 ga watan agusta sai ga hotuna sun karaɗe shafukan sada zumunta da dr abdullahi umar ganduje tare da salihu tankwaya kasai ARA Digital ta gano cewa dan takar gwamnan jihar Kano karkashin tutar jam'iyyar PRP nasara a zaben shekarar 2023 wato Salihu Tanko ya kasai mai lakabin Dawisu ya koma tsohuwar jam'iyyarsa ta APC kuma a tsagin tsohon ubangidansa wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje da muke zantawa da makusancin salihu ya kasai wato shazali muhammad musa gargai wanda shi yi wa dawisin mataimaki a takarar da ya yi ta neman kujerar gwamnatin jihar kano a zaben shekarar 2023 ya ce sun amsa gayyatar ganduje ne bayan tsawon lokaci da aka ɗauka na yin shawarar yadda za a tunkari dawisin dama a baya dawisin ya yi aiki a ƙarƙashin ganduje a matsayin mai magana da yawunsa a kafafen sada zumunta lokacin yana gwamnan jihar kano hakan ya sa ganduje ya dubi irin kwazo da jajircewar salo tanko ya kasai don a wancan lokaci da kuma tsayawarsa akan gaskiya komai ɗacinta wanda hakan shine ya yi sanadin rabuwarsu a wancan lokaci dr abdullahi umar ganduje ya yi la'akari da gogewar salo tanko ya kasai ya sake gaitarsa aka yafi juna kuma ya yi masa tayin ci gaba da aiki tare a matsayin ssa protocol har ila yau kuma mai magana da yawun shugaban jam'iyyar apc na ƙasa dawisin ya amsa kuma ya karɓi tayin kamar yadda manya suka sa baki ta tabbata yanzu salihu tanko ya kasai ya sake komayya cikin jam'iyyar apc mai mulkin najeriya fatan allah ya wanzar da alkhairi a aikin da zai gudanar a jam'iyyar apc wannan ita ce addu'ar da dama daga cikin 'yan tsohuwar jam'iyyar dawisun tafi rp mai dan mabuɗi wasu kuma na faɗin dama umarnin ka muke jira wasu na cewa ai ɗaki ba ya tashi ya bar ragaya ba a a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin samun sababbin labarai da dama su a tashar mu ta ara digital